yanzu haka dai wannan batu na ci gaba da daukar hankalin jama'a lau'a kafofin yada labarai wuraren taron jama'a kasuwanni tashoshin mota makarantu ofisoshin gwamnati da sauran wurare da jama'a ke taruwa a fadin jihar kano sunana ibrahim abdullahi wannan tarihi ne ke maimaita kansa ai a baya akwai sunusu na farko wanda in ka dubi tsarin shi malam muhammadu sunusu na biyu ka san mutum ne ba mai tsoro ba ya gaji kakansa kamar yadda ake magana A kan tsayawa kan gaskiya wancan sarkin kano muhammadu sunusu na biyu a yan bincike shi Assalamu alaikum suna na Umar Ibrahim Usman gaskiya ina goyon baya gwamnati ta binciki wannan abu saboda Najeriya corruption yayi yawa a ciki ya kamata a bincika a tabbatar da mai gaskiya suna na Umar Abdulwaruri in ana hanyar masarauta tana da laifi to gwamnati ma tana da ne ɗaya na bahaushe cikakken bahaushe kuma dan kano aka ce za a taɓa masarauta ba zan ji daɗi an ga yana taimaka jama'a to dole ne a dawa da shi mana dan a tsige ya yi sarki za ga sama da bayan Allah mata mata da goyonsa da kuma ana taimaka masa wannan abin yawa ne yanzu gwamnatin tarayya sun ce za su yi mana kaza za su yi mana kaza sun mana sai dai a ce za a binciki mai taimako to su mu ma muna binciken su ma su zo muna binciken su taimakon da suka ce za su yi mana ba su yi mana ba sadiq galadima bisa ra'ayina duk wanda yake da laifi hukuma tana da hurumin ta bincike shi kowaye tunda duk wanda yake rayuwa bai fi karfin hukuma ba saboda hukuma tana sama da kowa idan har akwai hujjojin da ake tunanin cewa an kawo wanda misali cewa ya yi din ya kamata hukuma ta bincike shi Wasu kanawa kenan suke bayyana ra'ayinsu game da yunkurin hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano na gudanar da bincike a kan majalisar masarautar Kano. Sai dai masu kula da al'amura suna ci gaba da yin fashin baki a kan wannan batu. Dr. Muhammad Hadi Musa masanin kimiyyar zamantakewa ne kuma mai sharhi kan lamuran da suka shafi harkokin mulkin fada. Masarauta tana da wani matsayi a cikin zukatan al'umma wanda wannan matsayin ya sa ana ganin sarki uban kowa ne. to shi kuma uba wato kamar yana da wani uh, iko na tafiyar da dukkanin wato uh, kuɗaɗe uh, da suke tare da shi a masarauta ba tare da tilas ya fito ya yi wa 'ya'yansa bayani kowa ya kamata ya ja kimarsa ya ja darajarsa masarauta ta ja darajarta ta yadda dukkanin kofofi da ta buɗe waɗanda suke sawa ake iya kawo mata farmakin ta zauna ta duba su ta yi nazarin su ta rufe wannan kofofi ita kuma bangare na gwamnati ta gane cewar wato tunda masarauta uwa ce uba ce taba masarautar da kake yana daidai da taba kamar daraja na wanda yake shugabanci a wannan a wannan gurin masarauta tsari ne da al'umma suka yarda da shi tsari ne da yake tafiyar da al'adar su yake tafiyar da addinin su da tsare-tsaren mutuncin su saboda haka taba wannan yana daidai da taba wato mutuncin al'umma Dr. Muhammad Hadi Musa kenan a nan Kano a ranar biyu ga watan gobe na Mayu ne idan Allah ya kai mu jami'ai daga majalisar masarautar ta Kano ake sa ran za su amsa sammacin da hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kanan ta aike musu game da wannan batu. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.